إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدتاتها وكل مهدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmatsa ne da ikonsa ya ba mu dama muka sake haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren 25 watan rabiul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan 11 shekara 2021 wanda wannan shine karatu na 52 mun tsaya a babi na ko za mu tashi a babi na 204 hadisi na 438 wanda al-imam bukhari har wa yau yana kawo mana hadisai waɗanda suke bayani akan maudu'i na zagi musamman zagin da har yake iya kaiwa zuwa ga kafirta mutum ko kuma kiransa da sunan a munafiki ko kiransa da sunan kafiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana idan mutum har ya furta kalmar kafirci ga ɗan'uwansa idan ɗan’uwan nan nasa ba kafiri ba ne to kafircin na dawowa ne ga wanda ya saki kalmar kafircin ga ɗan'uwansa to a yau za mu tashi a wannan tarjama da Imam Bukhari alaihi rahmatullahi ya ce babu man qala lil ya munafikun fi ta'awilin ta'awwalahu babin wanda ya ce ma wani ya ce masa ya munafik ya kai munafiki fi ta'awilin ta'awwalahu saboda wani tawili wanda yayi ba bisa son zuciya ba ne ba wai don son rai bane shi a zahiri abinda ya bayyana a gare shi shine wani ya zama munafiki da wannan aikin da yayi saboda haka sai ya ce masa munafiki ko yana ganin cewa wani ya aikata abu na kafirci wanda kuma ya dace a ce masa kafiri sai ya ce masa kafiri fi ta'awilin ta'awwalahu kan wani irin tawili da yake da shi ko yana da wata aya wanda ya dogara ga ita ko yana da wani hadisi wanda ya rike a matsayin hujja wajen sakan wancan kalmar shine imam al-bukhari ya haddathana musa yace musa بن إسماعيل التبوذكي يا أبا ملاباري قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين قال عن سعد بن عبيدة يتلقى سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن السلمي يتلقى أبو عبد الرحمن السلمي قال يتي سمعت عليا رضي الله عنه يقول أبو عبد الرحمن السلمي يتي ناجي سيدنا علي رضي الله عنه خليفة نهدو a cikin halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ji sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zubairu bin al-awwam annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni da ni da az-zubair bin al-awwam wakilana farisun kowanne daga cikinmu yana bisa abin hawansa ko yana kan dokinsa ko yana kan raƙuminsa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ya ce in taliku ku tafi hatta tablugu raudata kaza wa kaza har sai kun kai tafkin guri kaza da guri kaza wato sai kun kai tafkin da ake ce masa tafkin ha wa biha in imra'atun akwai wata mata a gurin wato za ku iske wata mata a gurin ma'aha kitabun tare da matan nan akwai littafi akwai wasiƙa min hatib daga hatib hatib sunan wani sahabi ne hatib ibn abi balta'a annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu za ku ga wata mata tana dauke da sako na wasiƙa min hatibin daga hatib ibn abi balta'a ila al-mushrikin zuwa mushrikan makka wannan ya bayu ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi damaran zai je ya yaƙi ƙuraishawa a lokacin da suka warware yarjejeniyar da ke tsakaninsu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi azuma ya ce to za mu kai musu yaƙi annabi ya roƙi Allah ya ce ya Allah kada ka ba su daman samun labarin cewa za mu kawo musu farmaki saboda haka hatib ibn abi a shi kuma wani mutum ne daga cikin Eh, yana cikin muhajirun yana cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina to amma ba asalin ɗan makka bane ba asalin ba quraishi bane saboda haka ko da yayi hijira ya je madina yana da yara a garin makka yana da yan uwa a garin makka sai yake tunanin yaran nan nasa da yan uwan nan nasa yaya za a yi ya samu wani alfarman da zai yi ma shawa ta yadda ba za su ci gaba da cutar da 'ya'yansa da 'yan uwansa ba saboda aka sai rubuta ma ƙurayshawa takarda yace musu lalle manzo sallallahu alaihi wasallam zai kawo muku hari yana ba su labarin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufi amma cikin takardan kuma ya nuna musu cewa lalle kuma fa duk yadda kuka yi annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai samu rinjaye akan ku babu irin shirin da za ku yi face sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rinjayi da nasara daga Allah ke sarki akan abin da ke nuna cewa yayi imani amma tausayin ƴaƴansa tausayin ɗan uwansa cewa so ya dan samu wani abu na alfarma da zai yi ma Qurayshawa dan su taimaka su sauƙaƙa ma ƴan uwansa da ƴaƴansa da suke can saboda haka sai ya rubuta wasiƙan nan sai ya danka ma matan nan yace ki je ki ba ma mutanen Makka ki taimaka Qurayshawan Makka sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa gashi akwai mata kaza a guri kaza tana dauke da wasiƙa daga Hatib ibn Abi Balta'a aje a karbi wasiƙan daga gare ta saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa biha imra'atun ma'aha kitabun min Hatib akwai wata mata a gurin tattare da ita akwai sako daga hatib ilal mushrikin zuwa mushrikan makka fa atuni biha kuje ku zo mini da takardar nan yace wa fainaha sai muka iske matan tasiru ala ba'irin laha tana tafiya akan wani raƙumi nata haisu wasafa lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mata kaga wannan yana tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ne da wahayi daidai inda annabi ya sifanta musu sai ga matan a gurin fa kullu sai muka ce mata Alkitabun ladhi ma'aki ina littafin da ke tare da ke wannan yana nuna gaskata manzo sallallahu alaihi wasallama tasdiquhu fima akbara ba sun tambaye ta bane akwai takarda a hannunki saboda wanda ya bada labarin as-sadiqul masduq ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda haka ina takardan da yake tattare da ke qalat ma ma'i kitabun sai ta ce ai babu littafi tare da ni babu wani sako a gurina fa bahasnaha wa ya ce sai muka bincike ta da ita da raƙumin nata fa qala sahibi ma ara dan uwana sai yace ni fa ban ga komai ba Faƙultu qultu ali radiyallahu anhu sai ce ma ka an Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ƙarya ba annabi baya ƙarya maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka yake wallazi nafsi biyadihi yace na rantse da wanda raina ke hannun shi la naki aw la lahu ko in miki zindir in cire kayanki gaba daya ko ki fito da takaddan nan wannan na nuna mene yana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa shakkan labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su fa ahwat bi yadiha ila hujzatiha sai matan nan sai ta mika hannu zuwa ga kullin kyautanta zaninta makullin zaninta inda take kullewa sai ta sa hannu a gurin wa alaiha izarun sufin wa alaiha izarun sufin tana sanye da gyauto amma na suf wato kaman auduga fa akhrajat sai ta fito da takarda fa ataina annabiyya sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yace sai muka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullahi ga takarda tabbas daga hatib ibn abi balta'a ya rubuta mu quraishawa mushrikai yana ba su labarin azaman da kai kancewa zaka yake su fa qala umar sayyidina umar radiyallahu anhu yana gurin sai ce khana allah wa rasuluhu khana allah wa rasuluhu wal mu'minin ya ha'inci Allah ya yaudari Allah da manzon Allah da mu'minai yace da'ani adribu unuqahu yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni daman in sare wuyansa a riwayar da ke cikin bukhari da'ani adribu unuqa hadha munafik. ka bari in sare wuyan wannan munafikin al-imam bukhari bai zo da shi anan ba duk da yayi tarjaman cewa wanda ya ce ma wani ya munafik. amma sai da bai zo da lafazin munafik din ba saboda da'ani adribu hu yana lazinta cewa lallai abin da yi munafinci ne wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kyale shi sai ya fuskanci hatib ibn abi balta'a sai ya ce masa ma hamalaka hatib me yasa kai haka menene abin da yasa kai haka fa qala hatib ibn abi balta'a sai ya ce ma bi illa an akuna mu'minan billah wallahi babu wani abin da ke tattare da ni na kafirci face ina tare da imani na da Allah subhanahu wa ta'ala wa aradtu an yakuna li inda alqawmi yadu iyaka na so ne a ce ni ma ina da wata alfarma an yakuna li inda alqawmi yadu a ce ina da alfarmar da nayi ga mutanen qurayshawa mushrikan makka saboda ni ba cikin su nike ba ba ni da dangi a cikin amma ga iyalai na a cikin su ga ƴaƴana a cikin ina son in na musu wannan alfarman su ɗaga mini kafa ni ma akan ƴaƴana kada su cutar da su qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqa ya umar ya umar hatim ibn abi balta'a yayi gaskiya wannan abin da yayi ba munafinci bane ba yayi ne wajen dangwai kafirci da Allah subhanahu wataala ko yana son ya taimaki mushrikai akan mu'minai ba ba abin da yasa yayi kenan ba abin da yasa ya aikata wannan abin wannan maganan da ya faɗa shine gaskiyar magana yayi ne dan ya samu alfarma yayi alfarma ga Qurayshawa A awalaita qad shahida badran annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya umar shin hatib ibn abi balta'a ba ya halarci badar ba ba shi ma ya je yakin badar ba sai na umar yace eh ya rasulullahi ya je yakin badar annabi yace la'alla allah tala'a ilaihim kai ka al tabbas Allah madaukakin sarki ya tsinkayo waɗanda suka je suka halarci yakin badar ya kalle su yace i'malu ma shi'tum ku yi duk abin da kuka ga dama faqad wajabat lakumul janna aljanna ta wajaba gare ku ko me za ku yi ko me za ku yi an gafarta muku aljanna ta wajaba gare ku za ku shiga aljanna dama aina umar umar radiyallahu anhu sai rinka hawaye wa qala allah wa rasuluhu a'ad Allah dai da manzon sa sune suka fi sani irin wannan hukunci wato ma'anan shi kenan irin wannan hukuncin to mutum ya irin wannan aikin amma a ce wai Allah ya ce i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum wajabat lakumul janna Allahu wa rasuluhu a'lam wannan ba a shiga tsakanin Allah da manzansa shine ma'ana na'am eh da eh, yawa da bawansa ba a shiga tsakanin Allah da bawansa wato idan Allah ya ga daman gafarta ma bawa babu ba ka isa ka hana ba wanda kuma Allah ya so ya azabta shi baka isa ka hana ba to wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullahi ya kawo nan gurin hadisi ne mai mai fa'idoji masu yawa hadisi ne wanda ke da ma'anoni a cikinsa wanda yana da kyau a irin wannan yanayi da muke ciki yanayi na fitina a yi amfani da daman tambihi akan fawa'id inda suke cikin wannan hadisin saboda zamanin da muke ciki yanzu kamar da na faɗa zamani na fitina zamani na kafirta mutane zamanin tafsiri akwai na masu yawa waɗanda suke ribatan mutane musamman matasa wajen jawo hankalinsu idan an ga matashi yana da hazaka yana da hamasa da san addini sai a cusa masa wani irin aƙida na kafirta musulmai to na daga cikin mana abubuwan da ake amfani da su wajen kafirta musulmai akwai almuwala, akwai almuwalat muwalatul kuffar mutum ya ji jibinci lamarin kafare, ko ya nuna soyayya ga kafare, ko ya taimaka ma kafare, yana daga cikin abin da ake kafirta mutane da shi wanda zaka ga eh, matasa idan suka shiga intanet akwai waɗanda suke wasa da afifan matasa suna amfani da suna yaƙar emotion na mutane irin yadda shi'uri na mutane za ka ga an doko eh, yara a palestine da mata wanda aka kakkashe su aka yi aka musu aka wulakanta su aka rusa gidajensu a doko hotunansu da videos ɗinsu da yadda suke cikin jininsu jina-jina sai ka ga an haɗa irin waɗannan clips ɗin an je an haɗa su da wasu shugabanni na musulmai ko na larabawa a lokacin da suke shan hannu ko suke dariya ko suke cin abinci da wasu yahudawa ko wasu turawa waɗanda ba musulmi ba ana karanto ayoyi waɗanda suke nuna a yi watsi kada a yi muwalat kada a nuna soyayya ko kana a yi abokantaka da A kawo ayoyi waɗanda suke ingiza mutane wanda matashi idan ya kalli irin waɗannan bidiyoyin to dole ya ji zuciyarsa na ta farfasa yana kallo yadda ake yadda ake taharidinsa ana nuna gashuwa gabanin musulmai nan suna nuna soyayya ga kafirai amma su kafiran nan suna nan suna ta kashe musulmai ana karanta ayoyi waɗanda suke nuna bara'a da kuma ayoyi waɗanda suke nuna cewa duk wanda ya nuna kauna da soyayya ga kafirai so shi ma ya zama ɗaya daga cikin su to kafin ka ankara sai ka ga matashi ya fara karkata yana jin haushin shugabannin nashi yana kallon shugabannin nasa a matsayin mutanen banza hasali ma sai kansa kafare ne saboda an riga an daura masa wasu irin kiyayya da gaba ba wai dan dalilai ba da suka bayyana gare shi ba amma saboda hamasa da atifa da aka nuna masa cewa to ya za a yi waɗanda ya kamata a ce suna yaƙan kafare a ce su ne suke cin abinci da su akan tebur suna wasa suna dariya ana nuna suna dariya ana nuna musulmi suna kuka suna cikin jini ana kakkashe su to kafin ka sani sai ka ga matashi ya fara karkasa zuwa irin wannan akidar wanda yawancin jami'o'i yanzu abin da ake fama da shi kenan aqida ta takfir tana ta samun shiga cikin matasa ta hanyar intanet mutum iya shiga intanet yana kallon abin da ke faruwa a duniya sai ka ga an fisge shi akwai waɗanda na samu matasa za ka ga mutum na ƙoƙarin wai shi iyaka abin da ke buri a duniya ya je somaliya wani kuma iyakan burin sa ya je libya akwai makarantar da na je nan magana da ƙungiyar ɗaliban da ke gurin suka ce wallahi akwai matashi ɗalibi wanda ya kwashe mata sisters guda hudu ya tafi da su libya daga cikin matan nan kuwa akwai wacce ita ce take kula da mahaifiyarta mata da lafiya to da zaran sun shiga irin waɗannan aƙidun bacewa take yi tajarrudi suke yi itizali za su daina mu'amala da mutane su daina tattaunawa da zaran ka kawo matsaloli sai ka ga su yi shiru ba sa cewa komai saboda aƙida ce sirriya so ake mutum sai ya kafu ya ginu a ciki ana raya masa abin da zai yi a cikin zuciyarsa sannan daga baya kaga mutum ya zo yana kafirta musulmai yana yana neman ma ya karkashe kowa yana ganin kowa ma ya kafirta yana ganin babu amfani ma a rayuwa da da ayi rayuwa ta wulakanci gara kawai a koma abin da kowa ma ya mutu inda zaka zo na kana addu'a ka ce Allah ya zo da mu lafiya kallon ka yake baka da wayo ina ka ga zama lafiya ina za ka roƙi Allah zama lafiya ana kashe mana yan uwa a Palestine ana waye ana waye to duk irin asidojin kenan manat da ake amfani da shi shine na daga cikin manat almuwalat cewa mutum ya nuna soyayya ko ya nuna zai taimaka ma kafire sai a ce to duk wanda ya haka ya kafirta saboda ayoyi da suka zo suna bayani akai to na daga cikin abin da ke kawo irin waɗannan ah, ah, me ake ce musu shubuhohin Shi ne ya zamanto abinda akwai tafsiri a ciki abinda akwai bayanai mutum ya dunkule ya masa kudin goro to na daga cikin abinda ke kawo matsaloli nan shi yasa ya dace a ce matasa su zamanto idansa a buɗe kada su ruɗu da irin da'awan nan kana son addini kana shauƙin addini kana son kai addini kada ka bari kuma a je a tura ka cikin halaka masu karantarwa irin waɗanda da'awan suna nan video audio su suna nan suna yawo cikin matasa musamman yan boko irin su abdullahi faisal ko wanda zaka ga in ba sun ji shi bane ba ba sa jin daɗi abdullahi faisal wanda shi in yi sai ya kafarta mutane ma kuma kashe mutane a gurinsu ba komai bane mutumin da zai zo na a cikin eh, muhadara ya ce waye yake son ya shiga aljanna in kana son ka shiga aljanna ka daga hannunka idan kana son ka shiga aljanna yanzu idan ka bar wannan gurin ka fita kawai in kaga kafiri ci da kansa zaka shiga aljanna wai wa'azi kenan in kaga kafiri kai kashe shi kamar cewa aka yi duk duk ayoyin da aka kawo a fagen daga yayin da ake yaki su suna amfani da shi ne lokacin da ake zaman lafiya a gida ba sa bambancewa eh kamar manzo Allah bai zo da kafiri ba kamar bai zo da mushrike ba kamar bai zo da yahudawa ba to su sai su kawo ayoyi waɗanda ba sa iya bambancewa amma da yake son zuciya ne ayoyin da aka saukar a fagen daga sai su yi amfani da shi a ana zaman kalwa a gida amma to wanda yake yana da karatu kaga ba zai rudu da irin wannan da'awa ma. dama so da dama waɗanda suke da shauƙin addini ne wanda suke da kishin addini su ake ribata da irin wannan da'awa saboda aka wajibi ne mutum ya kokarin kawace ma irin waɗannan mutane irin su Anwar al-Aulaki wanda shi duk an an an kashe shi duk suna da irin wannan da'awar na kafirta mutane su kafirta shugabanni na musulmai su ce a yaƙe su kuma su zo cikin masallatan musulmai su zo su saki bam ba su da ilamuwa akan irin wannan abu a kashe mata a kashe maza a je kasuwanni a je masallatai a je a tada bam duk suna da irin wannan tunanin saboda su a gurinsu, su duk wanda bai kafirta mutane ba to shi ma kafiri ne saboda ka'idan duk wanda ya shakkan kafiri to shi ma kafiri ne to kaga duk wa'ancan hadisan da muka karanta a baya ya kamata ya samu mutum tsoron Allah kada ya rinka ikidami akan sakan kalmar kafirci to mas'ala ta almuwalat malamai suna bayani akan cewa mas'ala ce wacce take da tafsiri almuwalat ginshiki ne wani asali ne daga cikin asalin akida abinda ake cewa alwala'u wal bara wato in zaka so ka so domin Allah in zaka ki ka ki domin Allah wanda ka so shi da mazan Allah ka so shi wanda ka ki shi ya zama to dan Allah ka kishi wannan na daga cikin abin da ake cewa addini al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal khulus ko kuma wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi idan ka sakankance ka mika wuya ga Allah subhanahu wataala ya zama ka riki kana neman jayuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar yi masa da'a sannan kai bara'a da kafirci da ma'abota kafirci da kafirci da kafirai ka ce kai bara'a to kaga sai su dauki abin a dunkule su ce to duk wanda ya je ko ya nuna soyayya ko ya nuna taimako ko ya nuna ƙauna ko ya nuna fifiko ga kafiri to shi ma ya kafirta to amma matsala ce wasu malamai suka fayyace su akwai almuwalat al-zahira akwai almuwalat al-haqiqiyya akwai muwalat akwai wanda zai taimaki idan aka ce almuwalat wato yana ɗaukan soyayya mutum ya so wani ko ya taimake shi duk ana ce masa almuwala ko ya ɗauke shi aboki wanda zai rinka ba shi ainihin sirri yana kusantar yana shawara da shi da komai duk almuwala ko alwalaya yana ɗaukan waɗannan ma'anonin guda uku to akwai wanda ke fidda mutum daga addinin musulunci akwai irin wala'in da mutum ke ba makafiri kafiri ya fidda shi daga addinin musulunci wato almuwalat alhaqiqiyya na albatina mutum ya ɗo soyayyen shi ya ba ba kafiri amma saboda san kafircin da yake akai da kuma kafircinsa idan mutum ya so kafiri saboda kafircinsa da kuma saboda aƙidarsa ta kafirci to wannan muwalat ɗin yana da shi daga addini idan mutum ya taimaka ma kafiri saboda kafircinsa ko don taimaka ma aƙidarsa ta kafirci wannan irin muwalat din yana da mutum daga cikin addinin musulunci wannan shine muwalat din da Allah madauki sarki ya bayani a cikin Qur'ani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u uba. wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah ce kada ku riki kafire yahudawa da kiristoci, kada ku rike su auliya wato waɗanda kuke ba su kuke jibintan al'amarinsu suke jibintan al'amarinsu al'amarinku kuke taimakonsu kuke son su qur'ani ce auliya uba a sashin su masu jibintan sashi ne wa man wallahun minkum duk wanda ya ɗauke su daga cikinku a matsayin masoya fa homin minhum ya zama ɗaya daga cikinsu wato ya ka kenan inna allaha la ya al ƙomar zalimi Allah ko baya shiryatar da mutane azzalimai wannan muwalat ne wanda ke fidda mutum daga addinin musulunci shine wanda Allah ya bayani a cikin suratul uh, suratul hajj suratul hajj ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal suratu mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wannan shi cewa ba za ka samu waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu suna nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzansa walau kanu aba'ahum ko da mutanen nan kuwa su ne iyayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko danginsu lace ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa'anna sune wanda Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu kuma har ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi ويرجعهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها har zuwa karshe har inda yake cewa ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun wannan la tajidu qauman cewa ba za ka taɓa samun mutane waɗanda suke nuna soyayya ga waɗanda suke sa'a ma Allah da manzonsa shine wanda zai nuna soyayya ga kafiri bisa kafircinsa wanda zai nuna zai yana sanya taimaka ma kafiri saboda kafircinsa idan mutum ya haka to ba shi da imani a cikin zuciyarsa wanda ya haka ba shi da imani amma wai dan taimaka ma kafiri ba dan aqidarsa ta kafirci ba ba dan wai kafircinsa ba a'a saboda a matsayinsa na mutum a matsayinsa na mutum dan adam wato ga wanda ba musulmi ba ka taimaka masa ko ka so shi ko ka nuna masa soyayya wani lokaci al-ahkamul khamsa al-ahkam shar'iyya al yana shiga ciki wani lokaci yana iya zama wajibi wani lokaci yana iya zama mustahabbi wani lokaci ya zama ja'izi wani lokaci ya zama makruhi wani lokaci ya zama haram irin wannan muwalat din wanda ba wai saboda addinin sa ake ba ha mutumin kirki ne yana samu ku kaga mutum ba musulmi bane amma mutumin kirki ne idan ka bashi amana zai riki amana idan yayi magana zai yi gaskiya shi kuma ba gaba yake da kai a matsayin ka na musulmi ba hasali ma kila idan lokacin sallah ya ce malam lokacin sallah yayi ai akwai cikin su ko idan an kira sallah ya tada kai ya ce malam an kira sallah je kai sallah wani lokaci ma kana cikin daki da shi shi zai tada kai ya ce kai naji ba an kira sallah ka je kai sallah to ire-iren waɗannan mutanen wanda ba gaba suke da mu ba ba yaƙi suke da mu ba ana zaune lafiya da su nuna soyayya gare su ko wani abu makamanci haka ko taimaka musu ba irin wancan na farkon bane su ne wanda Allah ke cewa la lahu, anin ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitin kaga waɗanda ba wai sun yaƙe mu bane Allah ce bai hana ku ba la lahu, Allah fa bai hana ku ba anin ladina lam yuqatilukum fid wa'anda ba su yaƙe ku cikin addini ba walam yukhrijukum min diyarikum ba fidda ku daga cikin gidajen ku ba ba su fidda ku daga cikin gidajen eh, ku ba Allah bai hana ku ba an tabarruhum ku kyautata musu wa tuqsitu ilayhim kuma su adalci Allah bai hana ku ba inna Allah yuhibbul muqsitin asali ma Allah na son masu yin adalci kaga wannan kyautata masa taimakonsa sa ba hana ba sai ce inna ma yanhaqumullahu anil na qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wanda aka hana ku sune waɗanda suka yaƙe ku ko suke taimako akan yakin ku ko suke fitar da ku daga cikin gidajen ku sune wanda Allah ya ce kada ku jibinci lamarin su kada ku so su kada kuma ku taimake su kaga kenan akwai bambanci saboda haka ba a korewa a ce wai dan mutum yana san wanda ba musulmi ba dan yana taimaka masa yana ziyartarsa yana waye sai a duba shi wancan wanda ba musulmin ba ya ya lamarin nashi ya lamarin nashi mun ce wani lokaci yana zama yana iya zama wajibi yana iya zama wajibi ya zama to mutum na kaunar wanda ba musulmi ba idan misali mahaifinsa ba musulmi ba ne zai taimaka masa ko bai taimaka masa ba zai so shi ko ba zai so shi ba zai so shi amma so ne na ɗabi'a ba so na shari'a ba so na ɗabi'a mutum yana son mutum na ɗabi'a ɗabi'ance amma kaga su 'yan takfir a lokacin da suka nuna mutane cewa ana kashe musulmi ana waye ana waye sai su nuna maka duk wani kafiri ma kawai baki ɗaya hukuncin su kisa babu bambanci alhali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsakaninsa da kawunsa abu talib akwai so ko ba so ai annabi ya so shi zaka hada Abu Talib ne da Abu Jahl zaka hada su kafircin Abu Jahl ya fi kafircin Abu Talib Abu Talib ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu annabi kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya so shi har Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta ya nuna annabi na san shi amma Allah ya nuna masa ba za ka iya shirye da wanda kake so ba Allah ke shirye da wanda yake so ashe ke nan mutum na iya son mutum saboda ɗabi'unsa ba don kafircinsa ba ba don kafircinsa ba kamar yadda ƙur'ani ba mu dama mutum musulmi zai iya auren wanda ba musulma ba zai aure wanda yake kinta ne zai aure ta ne yana kinta eh? wanda zai aure nasaraniya yana kinta zai aure ta ha qur'ani ta yawa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan eh, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sau daga ko da mutum ya auri kitabiyya akwai mawadda akwai rahma tsakanin su kuma qur'ani ya bada daman za a iya auren su to mawaddan nan daga ina yazo akan kafircin ta ne ko kuma a'a kawai ta masa ne yana ganin ta da kyau tana da mu'amala mai kyau tana da kamun kai sai gabri ya aure ta zai so ta ko ba zai so ta ba idan ya so ta ya kafirta bai kafirta ba saboda qur'ani ne ya bashi daman yin haka akwai abin da yake dabi'a akwai abin da yake shari'a saboda haka idan aibin mutum misali ba musulmi bane dan wai ya taimake shi ko ya so shi ba bisa kafircin shi ba ba a cewa hasali ma wannan wajibi ne kamar da qur'ani ya nuna wajibi ne wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa Ƙur'ani ne ya umarce ka cewa mushrikai ne suna neman musu tirsa sakama kai shirka amma sai ƙur'ani ce ka mu'abalance su bil ma'ruf kaga kyautatawa da so a nan gurin baya shiga cikin kafirci haka ne ma wajibi ne wanda ke zama mustahabbi shine wanda ake son a jawo shi a shigar da shi addinin musulunci irin mu'allafa mu'allafatu qulubuhum wanda mutum ba musulmi bane amma ana ganin da za a kyautata masa a ɗan taimaka masa a tausasa masa zai iya shiga da shi cikin addini wannan yana da kyau a taimaka masa su ne hakumun yanhakumullahu an allazina lam yuqatilukum fid din inna allaha yuhibbul muqsitin yana da kyau mustahabi ne irin wannan abu su irin wannan taimakon wanda ko ja'izi ne shine wanda akwai abin da ke gudana tsakanin ku kila na kasuwanci ko wani abu makamancin haka wanda kila zaka bashi ya baka ku yi kasuwanci ka jirce shi wannan ja'izi ne sannan wanda yake zama wanne ne makaruhi ko malamai sun ce kamar mutum ne ya je ya ɗoki ma'aikaci wanda zai masa aiki ba musulmi ba alhali ga musulmai sai ba ma wanda ba musulmi ba ya masa aiki ka ce wannan makaruhi ne amma ba haramun ba ne wanda ke zama haramun shi ne mutum ya nuna almuwala ta hanyar da zai zamanto yana kwaikwayo da su ko yana kama da su mutum yana son kafare sai ya rinka irin shiga irin nasu yana aski irin nasu to kaga wannan ya fara tashabbuhi ne da su man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum to wannan haramun ne irin wannan muwalat to kaga kenan duk abin da aka ce ma akwai tafsiri a ciki dunkule shi ka bashi hukunci guda dama dole ne ya haifar da musiba dole ne ya haifar da matsala wannan abin da hasib ibn Abi Balta ayayi nusra ce ya ce miki kafare ne amma kaga da misali da misali duk wani wanda ya taimaki kafare akan wani al'amari yana zama kafiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ba zai tambayi hatib ibn abi balta a yace masa ma hamalaka ala hada ba me yasa ka aikata wannan amma da yake yahtamilu al-kufr wa yahtamilu ghayra al-kufr zai yi yayi shi ne dan kafirci zai yi yayi shi ne ba dan kafirci ba akwai shubha a ciki to wajibi ne irin wannan abincika ba wai za a yi masa hukunci bane ashe cikin irin wannan ayyukan akwai wanda yake kamar da ibn qayyim al-jawziyya ya faɗa yace akwai wanda yake mudadun lil iman akwai wanda yake gar mudadun lil iman akwai aikin da mutum zai yi wanda za a tabbatar da cewa wannan kwata-kwata kafiri ne irin wannan yanayin ba a tambaya a ce me yasa kai abu kaza me yasa kai abu kaza a'a amma kaga wannan muwalat ne shi hafiz ibn abi balta'a ya jibinci lamar ya taimaka ma kafare akan musulmai amma kuma ko da Allah ya saukar da aya yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq ya ku wanda kuka yi imani kada ku doki eh, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya makiyina kafire da makiyanku kada ku rike su awliya tulquna ilayhim bil mawadda kuna jefa musu soyayya kaga abinda hatim ibn abi ta ayayi kenan ya nuna soyayya amma nuna soyayyan nan bai wajabta kafircinsa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma hamalaka ala hada a lokacin da wasu suka yi izgili da Allah da manzansa da ayoyinsa Allah ya tambaye su me yasa suka yi haka ha wala in sa'altahum la yaquluna inma kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'dilun la ta'tadiru qad kafartum da imanikum kaga wannan mutum yi izgili da Allah da manzansa da ayoyin Allah babu abin da zai sa yayi haka face kafirci saboda haka ba a tambaya amma wannan da yake yana akwai shubuha mutum na iya yin abu shi da kansa ya san ba daidai ba ne. amma akwai abin da yasa ya aikata rauni ne irin nasa shi yasa ya aikata kamar mutumin da misali yana hukunci ba da abinda Allah madauki sarki sokar da shi ba yana hukunci ba da wanda Qur'ani ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun irin ayoyin da su ɗan tafsir suke amfani da shi kenan amma to wanda ya hukunci ba da abinda Allah ya kar ba ana iya tambayansa a ce masa me yasa kai hukunci da wannan abin ko kuma a da zaran yayi hukunci da shi ya zama kafiri dole a tambaye shi yace ai to mun ma mun san wannan abin ba shi amma to ka san darura ce tun da ya kawo maka darura ce ka san to akwai akwai duk da ko da zaka ce ba daidai bane ba zaka kafirta shi ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam bai kafirta Hatib ibn Abi Balta'a ba sukan ce wai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kafirta Hatib bane saboda ai ya san cewa Hatib yayi gaskiya ne saboda an masa wahayi saboda ai shi yana samun wahayi mu kuma ya za a yi mu sani sai dai kai mu kafirta shi sai malamai suka ce a'a ai ba za mu kafirta shi ba za mu tambaye shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi idan ya ba mu ansa dole ne mu karbi sa bisa zahiri babu ruwanmu da ne abinda ya boyi wancan ba hurumin mu bane abinda ya faɗa na zahiri shi za mu aiki da shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiki da abinda Usama ya faɗa lokacin da ya kashe wancan mutum ko ana cikin yaki mutum yana yaki sai da aka zo za a kashe shi ya ce la ilaha illallah sai da ya ka takobi za a kashe shi sannan ya ce la ilaha illallah usama ya ya tabbatar da cewa wannan la ilaha illallah ba na gaskiya ba ne? haka ne ya fi kuna da cewa ba na gaskiya ba ne? mutum ya ga takobi sannan ya yi imani da Allah a lokacin da yana yaki yana kashe mutane sai dai wani to haya aka karanta masa ne ko kuma mu'jiza ya gani a lokacin har yayi imani da cewa babu abin da ya cancanci abota da gaskiya sai Allah abin da fi kusa shi ne cewa wannan la ilaha illallah nasu jabu ne amma manzon Allah sallallahu alaihi da me yi hukunci da zahiri cewa ai me yasa to baka tsaga zuciyarsa ba in kana shakkan la ilaha illallah ai da ka tsaga zuciyarsa ka iya ba za ka iya ba sai kai aiki da zahiri sama sai da yayin ya ce da yayin nadama ce ina ma a ce ranar ya musulunta so kaga abin da ya shafi musuluncin mutum da zaran musuluncin mutum ya tabbata zahiri muke doka ba a kawo shakku ko shubuhohi a ce to ai kila ba da gaskiya bane da zaran an tabbatar da cewa wani musulmi ne to kuma fa ba za a fita shi daga musulunci ba sai da yaqini in ya shiga musulunci to ya shiga dan haka Hatim ibn Abi Basa wannan hadisin na Hatim ibn Abi Basa wani irin yawancin ɗan tafi ba su da wannan hadisi saboda wani irin ƙashi ne a wuyansu babu yadda suka iya da shi to amma kuma ba sa cika kawowa in sun kawo ma sai su rinka karkata abin da ke ciki na na hujjoji saboda haka abin da ya shafi almuwalat wajibi ne a yi tafsiri irin wannan yadda malamai suka yi sannan kuma abu na wani abu kuma da zamu duba cikin hadisin shine kasantuwar Hatib ibn Abi Balta'a sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabi na mazan Allah sallallahu wanda ya halarci yakin badar ya halarci yakin eh, sulhu hudaibiya radiyallahu anhu saboda akwai wani hadisi na cikin sahih muslim wani ma'aikaci na Hatim ibn Abi Balta'a ya zo ya samu mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la yadkhulanna Hatibun an-nara ce wallahi Hatib sai ya shiga wuta ma'aikacin sa ne ba ya zai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam hatsi zai shiga wuta annabi ya ce kazabta ƙarya kai ka yi ƙarya hatsi ba zai shiga wuta ba innahu shahida badran wal hudaybiyah hatib ya halarci badar ya halarci hudaybiya kace zai shiga wuta na ai ya wuce shiga wuta hatsi ibn abi balta aqidar ahlus sunna wal jamaa kuma shine cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su udud dukkaninsu adilai ne kaga yanzu muna magana da in khawarij ko masu takfiri cewa wannan hadisin yana mai da martani gare su to wannan hadisin kuma yan shi'a <clears throat> suka rike wannan hadisin wajen cin mutuncin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adilai ne sai su ce maka ga hatib ibn abi balta ga hatib ibn ya munafinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi waye ya billah wanda su a masadir nasu babu inda za su iya kawo maka waki'ar nan sai gurin ahlus sunna ahlus sunna su suka rikoito waki'ar nan yadda ya faru cewa hatib yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai a lokacin da umar ya ce da'ani adribu unuqa hadha almunafiq annabi ya ce la'alla Allah tala'a على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم kuma hayyace sadaqa hatib hatib yayi gaskiya to su sai su kawo abin da hatib ibn abi balta ayi sai su yi shuru akan abin da ya biyo baya na yaban da ya biyo baya cewa a'a Allah ya gafarta masa abin da ya aikata to ahlus sunna wal jamaa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam mutane ne wanda suke tsaka tsaki tsakanin khawarij da rawafid a sunna wal jamaa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a gurinsu mutane ne na kwarai dukkaninsu. kuma suna yin haka ne saboda umarnin da Allah subhanahu wataala ya bada na wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم suna koyi ne da wannan umarnin da Allah ya bada cewa waɗanda suka zo daga bayan sahabbai muhajiruna da ansar ya na suna cewa rabbana lana Allah ka gafarta mana wali ikhwanina ka gafarta mai ɗan uwan alladina sabaquna bil iman wato muhajiruna kenan da ansar suna imani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi hadith abu sa'id al-khudri la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina kada ku zagi na fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa nabi ce na rantsi da Allah da wani daga cikin ku zai zo ya ciyar da kwatan kwacin dutsen Uhud na zinari yana sadaka da shi yana ba da shi fi sabilillahi aje ai jihadi to wallahi ladan da zai samu da martaban da zai samu gurin Allah ba zai kai sadakan da sahabi zai bada na mudun nabi ba kai rabin mudun nabi ma in sahabi ya sadaka da shi ya fi abin da wani sahabi zai yi sadaka da shi na kwatankwacin dutsen Kudu na zinari Allah ya fifita su saboda ka sahabban ahlus sunna wal jama'a sun ɗauki waɗannan al'amuran a matsayin cewa da su suke mu'amalanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum ma'a zalika la ya'tafiruna anna kull wahidin min as-sahabati ma'sumun an kaba'ir al-ithm wa sagha'irihi bal tajuzu alaihim adh-dhunub fil jumla duk da cewa ahlus sunna wal jama'a suna girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin darajar su suna kuma yi musu addu'a ba sa ambatan munanan ayyukan su sun kuma aqidantu da cewa ba ba bane sahabi zai iya laifi sahabi zai iya kabira yayi babban laifi sahabi zai iya aikata karamin laifi sai dai lahum min as-sawabiqi wal fada'ili ma yujibu maghfirata ma yazduru minhum in sadara suna da ayyuka na kware suna da fallalan da koda ɗaya daga cikin sa ya aikata wani aiki wanda ba daidai ba wajibi ne a gafarta masa Allah zai gafarta masa suna da wannan falalan suna da wannan ayyukan da suka yi hatta innahu yughfar lahum min as-sayyi'ati ma la yughfar liman ba'dahum ibn taymiya yace har za a iya gafarta masa sahabi laifin da ya aikata wanda inda wani ne ya aikata ba za a gafarta masa ba ai mutane a gurin Allah ba ɗaya bane wanda ya doka cewa mutane ɗaya ne wai don wani ya aikata ba an masa azaba wani shi ma in ya aikata za masa azaba to bai fahimci cewa Allah ya ɗaga mutane akan mutane ba ai Allah ya darajanta wasu akan wasu sun na ala انظر كيف فضلنا akbaru على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تكبيرا الدنيا لما الله في في تصحابي أكن wasu sannan mutum ya bari ran tashin kiyama ya ga darajar da Allah zai ba mu sahabban manzon Allah sallallahu duk wanda zai zo bayan sahabi duk abin da zai aikata ba zai taba samun aya ta ce masa radiyallahu anka ba duk ko me zai aikata a duniyan nan duk alherin zai aikata babu yadda za a yi wai aya ta zo ta ce radiyallahu anu babu sai dai a sa shi kawai ya ake ce masa ne waiting list ko KIV an bashi ne KIV za a gani ranar tashin kiyama aikin nan nasa za a karba ko ba za a karba ba duk abin da zai aikata na alheri yana ke aibi amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu lasisi wa sabiqun al-awwaluna min hajirin wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su sun yarda su ma saboda haka suna da wannan falalan suna da daraja wanda ya sa ahlus sunna wal jama'a suke ganin cewa kai ko da mutum ya aikata laifi ma kaddara sahabi ya aikata laifi sai ne idan ya aikata laifi baya tuba baya iya tuba hatim ibn abi balza kana ganin ko da ya aikata wannan abin bai tuba ba fi sabilillahi yanzu idan mutum ya aikata laifi ya aikata laifi ya gama da ni da kai duk da wancan wannan karancin imanin da muke fama da shi idan mun aikata laifi za a yi tunanin ba za mu nemi gafar Allah subhanahu wataala ba za a yi tunanin cewa mutum musulmi ya aikata laifi amma bai nemi gafar Allah bai nemi Allah ya masa tuba ba idan ya nemi Allah ya gafarta masa zai gafarta masa ko bai zai gafarta masa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Hatib ibn Abi Balta'a idan ya zama ya aikata wannan laifin zai nemi gafara kuma Allah zai gafarta masa baka kuma isa ka ce Allah ba zai gafarta masa ba tunda ba wai ya aikata laifin ne ya mutu ba ko ba haka bane ya aikata laifi kuma Allah ya bashi ya rayu bayan nan har manzon Allah sun ce hasali ma an gafarta masa saboda ya halarci badar saboda haka koda sahabi ya aikata wani laifi ahlus sunna wal jama'a suna ganin cewa zai iya yuwa ya tuba ko ya to cewa yana da wasu falala wanda zai sa a gafarta masa ko ya to ma ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya loce shi ko ya to ma an jarabce shi a duniya ta yadda Allah ya gafarta masa ya to kafara gare shi duk waɗannan abubuwan abubuwa ne wanda idan ya zamanto sahabi ya aikata laifi mun kuma tabbatar cewa lalle ya aikata laifin wannan shine mawqifi na ahlus sunna wal jamaa cewa sahabi ya aikata laifi ba wani abu bane dan adam ne kaman wasu amma kuma Allah ya fifita shi a kan wasu dan haka wajibi ne mutum ya zamanto kada ya bari wai dan ƙungiyarsa ko malamansa suna ba su suna karanta masa tatsuniyoyi waɗanda ba su tabbata ba shi ma bai san ko sun tabbata ko ba su tabbata ba ya rinka sakan harshensa a kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gari ranar tashin kiyama su abubakar da umar da usmanu da ali da abu huraira su zamanto su ne masu husuma a gaban Allah da shi to irin wannan mutumin wallahi fa zai yi nadama zai yi nadama kuma zai yi nadama me yasa yayi biyayya ga wa'ancan shugabannin nashi zai na nadama don haka eh, mutum in ya ji eh, in ma shi a ne shi to ya kokari ya tuba ya je ya karanci tarihin sahabin mazan Allah sallallahu alaihi ya je ya binciki su waye sahabbai ya suka yi rayuwa ya aje tatsuniyoyi marasa isnadi ya je ya karanci abin da aka dawwana na gaskiya game da sahabin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn taymiya yace wa man nazara fi siratil qaumi bi ilmin wa adlin wa ma manna Allahu alaihim min al-fada'il alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya in har zaka je ka karanci tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka dubi irin falalan da Allah ya kawo a cikin Qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gabar sahabbai to wallahi zaka tabbatar cewa su ne mafi mafificin halittu bayan annabawa ma ka la kana wala yakunu mithluhum ba a taba samun irin sahabbai ba har ranar tashin kiyama kuma ba za a taba samun irin sahabbai ba su ne mafi fitin al'ummar nan su ne ba idan ka da annabawa to sabbin manzo Allah sallallahu su ne suke biya da annabawa da aka wannan hadisin hadisi ne masu mai fa'ida da yawa kusan shine abin da mu iya karantawa a yau da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne kuma Allah ya gafarta min wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ba zan iya tunawa ba idan ya zama to shi ne aka aiko zuwa ummu salama na dai san shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi gurin mukauki daya daga cikin shugabanni na na kristoci ya ce je ya kirawo shi ya shigar da shi addinin musulunci saboda ka koda ya je gurin muƙauƙis muƙauƙis ya ce kai wai musulmin naku ba annabi ba ne kace haƙibi ya ce eh annabi ne ya ce to me yasa lokacin da mutanensa suka fit da shi daga daga garin shi me yasa bai yi addu'a Allah ya halakar da su ba inda gaske annabi ne sai haƙibi ya ce masa kai ba kai imani annabi kisa annabi bane yace ina eh, yi mana nabi isa nabi ne yace to lokacin da aka zo za a gicciye shi me yasa shi ma bai kira Allah Allah ya halaka su kafin a daga shi sama ba eh din da shi eh, me <laughs> shi kenan sai sai mu kauke sai ce masa anta hakimun dikta min indi hakim eh, kai kai mai hikima ne wanda ya aiko ka shi ma mai hikima ne ina na san wannan amma ban sani ba idan shi ne ba da tunawa ba wallahu a'lam alaikum assalam

an san cewa Allah madaukakin sarki ya ce radiyallahu anhum game da sahabbai laqad saballahu an nabi wa lin eh, laqad radiyallahu eh, laqad saballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhu fi sa'ati al-usr akwai radiyallahu al-muhim Allah ya ce radiyallahu anhum to akwai wanda kuma su malaman su ko shehunan su sai su rinka ce musu radiyallahu anhum shi wannan ya halatta ko bai halatta ba a lokacin da muke cewa radiyallahu anhu kamar sahabi akwai abubuwa biyu a ciki na farko akwai ikhbar cewa radiyallahu anhu muna ba da labarin cewa Allah ya yarda da shi sannan muna kuma fatan Allah ya ƙara yarda gare shi da zama addu'a akwai ikhbar akwai kuma addu'a a ciki saboda Allah ya ba da labarin shi Kuma mu ma muna neman Allah ya ƙara yarda da su to amma wanda ba hali ba idan aka ce masa radiyallahu anhu sai a tambaye shi wanda yake radiyallahu anhu me yake ne? inna mal a'malu bin niyyat in ya zama to cewa addu'a yake yi Allah ya yarda da shi babu shi. amma idan ya zama to cewa yana cewa Allah ya yarda da shi ne sai mu ce a ai wannan kuma ilimin gaibi ne ilimin gaibi ne wannan Allah Allah shi ya bar maka kansa sani dan wai kana ganin mutum ya aikata aikin kware, ko ya yi riko da addini ko bai nufin cewa Allah ya yarda da shi kan min qatilin bayna safaini Allahu a'lam bi niyyatihi kamar yadda yazo duk da wasu malamai suna magana kare riwaya amma ai akwai shawahid da yawa wanda zaka ga yayi jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa wani shahidi wani shahidi annabi yace huwa fil nari inda ba dan wahayi ba ai mutane za su ce dan aljanna ne amma wahayi sai nuna ba dan aljanna bane ashe wahayi shi ke tabbatar da dan aljanna wanda wahayi ya tabbata dan aljanna ne mu ce dan aljanna ne wa nashhadu lahum bil janna ala ma shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu al haqq wanda annabi ya masa shaidan aljanna mu ce dan aljanna ne wanda annabi ya masa shaidan dan wuta ne mu ce dan wuta ne wanda ba a masa shaidan aljanna ko wuta ba ba mu da ikon masa shaidan komai ba duk munana duk munin aikinsa duk kyawun aikinsa ba za mu masa alheri shaidan aljanna ba ko shaidan wuta to wannan ne idai wannan ke da idan ya ce radiyallahu anhu abin da yake masa addu'a shi kenan ai ba zai ce maka Allah shi da kai ai ba laifi bane na Allahu a'lam sai mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi assalamu alaikum wa rahmatullahi